Yayin da ake gab da kammala jarabawar shiga sakandare a duk faɗin jamhuriyar Nijar ne jami'an tsaro a garin Maradi suka damƙe mutane masu yawa da sun haɗa da malamai da kuma ɗalibai da suka sace jarabawa kamar yadda Inspekta Dogo Rabe mai kula da ba da ilimi a yankin Maradi ta biyu ke bayyanawa. Lalle ji an tsanci wasu malamai ko kuma mutane za a ce. Amma da malamai mutane ne a yanzu dai a yanda muke abin da muka sani wasu ne aka samu suka ɗau je na ya huta lokacin da yara suna nan ciki suna yi aka je can waje aka yi tiretan shi daga ƙasa har sama aka ba wani mutum wanda shi ba shan nan ba ne ba mushan sai je ne ba mu sai lise ne. da suna an kandidakin da neman ransu in cika kofi aka ba shi ya zo ya kawo a santa a lokacin nan ne ya taho yana shigo ya shigo sai polis ba tare da shi ba suka yi kama shi da suka kama shi sai ga takardu a hannun shi kama shi takardu kuma suka shiga aikin su na polis yanzu mun san baya ne aka yi wa ba shi CJ ina same shi mu dai abin da muka sani kenan masa wannan abu Mutane da dama ne suka shiga hannu akan wannan matsalar kamar yadda Inspector Dogo Rabe ya tabbatar suwa. An ce ba shi ɗaya bane tun daga bana sunan kandida da ke akwai bisa list su su biyar duka polis ta ɗauke su akwai mushen guda wanda ke ciki wanda shi wancan wanda ya kawo kofi haka ma ya sa sunan shi shi ma an dauke shi akwai halin wani sauran da ya sa shi da marice a hukumu ba sun ta yi kwansari a san suka faɗi sunan shi suka dawo in ce in kama shi amma akwai in ce akwai wasu su yanzu sani ba sun same su da dare yaya ne waɗannan mutanen suka samu wannan jarabawar duk da matakan da ministan sakandare ya ce gwamnatin ƙasar ta ɗauka domin hana afkuwar sada ko kuma guɗi a lokacin wannan jarabawar ita ce tambayar da 'yan ƙasar ke jira hukumomi su amsa musu haruna mamman bako birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar